assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ni ne naku dr sinari yau mun zo tare da rahma cardio foundation amma yau ya zama world heart day world heart day ne 29 september of every year ya zama world heart day da doctors suka zo suka sa wannan rana saboda mu create awareness mu bari mutane mu sani kamar eh, ciwo zuciya zama yanzu part of the leading causes of death ana ce kama shi shine number one wato yana kawo eh, about 17 million people every year na mutuwa saboda ciwon zuciya yasa muke barin ciwon zuciyan ga ya zo ya yi yawa cikin society mu ne lifestyle da muke live muna live lifestyle kamar mamu cin abinci mai kyau ne abinci da muke cin yayi yayi fati akwai mai yayi yawa cikin abincin kuma akwai gishiri da yawa wannan abu ya kamata mu duba mu bari akwai smoking kuma ya zama babban problem yanzu mutane da yawa na shan sigari wannan kuma na iya kawo ciwon zuciya shan giya ko alcohol da muke fadiwa shine yana kawo another big problem um, lack of exercise mutane mu ba mu exercise enough eh, ko ba mu yi mani sam shi ma yana kawo muna problem isa wanga risk factors da uh, muke fadi including obesity mutane na put on lot of weight lot of weight ga kuma na kawo ma zuciya problem daga baya yasa muka duba ababen mu da kyau ya rage muna ciwon zuciya da ke zuwa ya e, e rage muna uh, mutuwa da muke gani saboda ciwon zuciya ya kamata mu kula da jikinmu da kyau ya e so mu hana wanga ciwo zuwa yasa muka ce mun yi wanga video mu create awareness ma mutane mu Eh, a duba a bari wanga risk factors da muka faɗi a duba cikin eh, a yanka kan iso cin zuciya na kuma a je down eh,